اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله أيها المؤمنون عباد الله إن مطلب عباد الله الصالحين وغاية أولياء الله المقربين وشغلهم الشاغل النجاة يوم الوقوف بين يدي رب العالمين ولنتأمل رعاكم الله في هذا الباب العظيم باب النجاة يوم القيامة النجاة يوم الوقوف بين يدي الله عز وجل لنتأمل في هذا المقام قصة عجيبة أطرافها الثلاثة هم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد في مسنده عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال بينا أنا جالس مر علي عمر رضي الله عنه فسلم علي فلم أشعر فانطلق عمر حتى دخل على أبي بكر رضي الله عنه فقال له ما يعجبك أني مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام وأقبل هو وأبو بكر في ولاية أبي بكر رضي الله عنه حتى سلما علي جميعا ثم قال أبو بكر جاءني أخوك عمر فذكر أنه مر عليك فسلم فلم ترد عليه السلام فما الذي حملك على ذلك؟ قال ما فعلت قال عمر بلى والله لقد فعلت قال قلت والله ما شعرت أنك مررت ولا سلمت قال أبو بكر صدق عثمان وقد شغلك عن ذلك عمر فقلت أجل قال وما هو فقال عثمان رضي الله عنه توفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر قال أبو بكر رضي الله عنه قد سألته عن ذلك قال فقمت إليه فقلت له بأبي أنت وأمي أنت أحق بها قال أبو بكر رضي الله عنه قلت يا رسول الله ما نجاة هذا الأمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي فهي له نجاه تأملوا أيها المؤمنون هذه القصة العظيمة وما أعجبها وأجل شأنها وأدلها على عناية الصحابة والرئيل الأول رضي الله عنهم وأرضاهم بهذا الأمر العظيم أمر النجاة يوم القيامة يوم, يوم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى ويزداد الأمر ويزداد هذا الأمر عظما وجلالة عندما نتأمل في هذه القصة العظيمة ونجد أن أطرافها في هذا الباب العظيم هم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأفضلهم أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وللنجاة يوم القيامة أمام رب العالمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأنا مسلمين bayan godiya ga Allah madaukaki da salati ga annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalina da hankulanku mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka ta hanyar kiyaye dokokinsa kuma mu kiyaye shi irin kiyayewar wanda ya san cewa ubangijinsa yana jinsa kuma yana ganinsa dama abin da ake kira tsoron Allah kamar yadda magabata suka fassara shine yin aiki da da'ar Allah bisa haske daga Allah da sa rai da kyautata zaton lada daga Allah da kuma barin sabon Allah mutum yi haka bisa haske daga Allah da kuma tsoron azabar Allah ya ku muminai lallai babban abin nema kuma burin dukkan bayan Allah salihai matukar abin suke fata su samu abinda da waliyan Allah waɗanda suke makusanta ga Allah suka shagaltar da kansu da shi shine tsira gobe kiyama a gaban ubangiji mahaliccin wannan halitta baki ɗaya in wani hankalinsa ya tafi zuwa ga duniya da gyaruwar duniya da neman duniya da neman yadda duniyar za ta yi daɗi to su dai mutanen kirki salihan bayi abinda yake gabansu yaya za a yi su tsira gobe gaban ubangiji su hana wata ta'ala a wannan babi babin tsira gobe kiyama babin da yake magana akan in an tsaya gaban Allah maɗaukaki mahalicci mamallakin komai kuma mai gudanar da komai mai ɗaukakawa mai saukewa in an tsaya a gabansa kana cikin masu tsira ko kana cikin waɗanda za a yi wa azaba in akwai wani abu da ya dame ka a duniya to ya waje ba wannan tunanin ya zama shine a gaba kuma sama da dukkan abin da kake tsoratarsa ka yi tunani a matsayinka na bawa na Allah wanda Allah ya halicce shi ya ba shi damar rayuwa wasu 'yan kwanaki wasu 'yan shekaru in ya gama su kuma zai koma ya tsaya gaban ubangiji ba za a tambaye shi akan matsayinsa na duniya ba ba za a duba shi ɗan waye ba irin yadda a duniya ake dubawa ba za a duba abin da ya mallaka ba a ga irin hukuncin da za a yi masa irin yadda aka saba yi masa a duniya amma za a duba littafin ayyukansa wanda mala'iku da ba sa ƙarya suka rubuta rana kaza ya aikata kaza na kirki ga sakamako rana kaza ya aikata mummunan abu ga sakamako ƙarƙashin wannan a yau wata ƙissa za mu ji da za ta nuna mana cewa manyan waliyan Allah kuma mutanen kirki waɗanda suka fi kowa kusa da Allah to su abin da ya dame su ba wannan duniyar ba ce wannan ranar da za a tsaya gaban ubangiji ko a ci nasara ko a faɗi tunani akan wannan ranar shine abin da yake shagaltar da kwakwalwarsu in akwai abin da zai hana su bacci ya sa su rame su kasa jin daɗin duniya to wannan ita ce ba maganar duniya da suka rasa ko wani lamari na jarrabawa da Allah ya jarrabe su da shi al'imamu ahmad bin hanbal ya ruwanto a cikin musnad nasa ta hanyar al'imamu zuhuri a zuhuri ya ruwaito wannan ƙissa kamar yadda ya ce min al'ansar daga wani daga cikin al'ansar min ahli fiqhi ma'abuta fiqhu yana cewa ya ruwaito daga Uthman ibn Affan radiyallahu anhu shi da kansa yana cewa wata rana ina zaune ƙarƙashin wani gini a inuwar ginin na zauna ya ce sai umar ɗan khattabi ya wuce fasallama alayya falam ashkur ya yi min sallama ban lura ba ban ji ba ban kula ba sai ya tafi har ya je wurin saidina abubakar radiyallahu anhu yake cewa me ya faru ne yau na wuce na samu Uthmanu yana zaune na yi sallama bai kula ni ba bai mayar min sallama shine suka taso da Umar da Abubakar kuma a zamanin shugabancin Abubakar har suka zo suka yi min sallama in ji shi Sayyidina Uthman da suka yi mun sallama sai abubakar ya ce ja'ani akuka umar ɗan uwanka umaru ya zo gare ni kuma ya ambaci cewa ya yi maka sallama baka amsa masa ba menene ya sa kai haka Uthman ya ce ban aikata haka ba sai umar ya ce na tabbata wallahi kayi ma'ana na wuce na yi maka sallama baka amsa har nake ce yake cewa wallahi in ji Uthman na rantse da Allah ma sha'artu annaka mararta wala sallamta ban ji ba hankali na baya wurin cewa ka wuce cewa ka yi sallama duk ban ji ba faƙala abubakar shi abubakar yake cewa sadaka Uthman Usman gaskiya ya faɗa ma'ana cewa bai ji ba bai kula ba bai lura ba har ka wuce lallai bai ji ba na yadda kuma gaskiya ya faɗa wa qad shagalaka an zalika lallai wani abu ne ya shagaltar da kai fa ajal yace i tabbas ƙala wa ma hu wani abu ne shagaltar da kai har aka yi sallama baka kula ba faƙala uthman sai na uthman ya ce tawaffa allahu azza wa jal nabiyahu alaihi salatu wassalam allah maɗaukaki ya karɓi ran annabinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla an nas'alahu kafin mu tambaye shi wai menene abin da zai tserar da mu ne gobe kiyama mun tsaya gaban ubangiji yace ban samu dama na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne babban sababin da zai samu tsira gobe kiyama qala abubakar radiyallahu anhu sai sayyidina abubakar yace da shi qad sa'altuhu an galika. ni aina tambaye shi akan haka kafin ya rasu Shi ne na Usman ya ce sai na miƙe tsaye na ce wa na Abubakar uwata da ubana fansa gare ka kai ka fi cancantar dama a ce ka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambaya sai abubakar ya ci gaba yake ba da labari ƙuntu ya ce na tambayi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ma najatu hadha al-amr wannan lamari da muke yi wannan rayuwar ta duniya wannan zaman bautar da muke yi abubuwan da muke aikatawa na na kirki da sako da sauransu ta ina za mu tsira ne gobe kiyama faƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ƙabila minni alkalimatan aradtu ala ammi duk wanda ya karbi kalmar nan da na bijiro da ita na gittata ga baffana yana nufin abu talib faraddaha ya ƙi karɓarta alayya daga gare ni ya ƙi karɓa duk wanda ya karɓi wannan kalmar ya ce fahiya lahu naja to wannan ita ce sababin tsira a gare shi ma'ana in akwai wani abu da zai tsayar da shi gobe kiyama shine riko da wannan kalma wacce kalma ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gitta ta ga baffansa abu talib ya zo a sahih bukhari da muslim yayin da abu talib baffan manzan allah sallallahu alaihi ya zo rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tsaya a kansa ina kwance a gadon jinyarsa ta ƙarshe ya ce ya ammi ya baffana tunda ƙanin mahaifinsa ne uwa ɗaya uba ɗaya ya ce ya baffana ƙul kalimatan ƙul la illallah ya ce ka faɗi kalmar la illallah kalima uhajju laka biha inda Allah kalma ce da zan kafa hujja in yi bayani a gaban ubangiji gobe kiyama cewa lalle ka faɗe ta zan yi shaida ka faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah amma a ƙarshe abu talib bai faɗa ba sai ce shi ya fi zaɓar ya mutu akan addinin iyayensa da kakanni wannan abin ya damu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya ce duk mutumin da yake son tsira gobe kiyama gaban ubangiji to faɗin wannan kalmar da yadda da ita kalmar la ilaha illallah babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah to riko da ita da aiki da ita shine babban sababin tsira gobe kiyama to ya uwa musulmi wannan shine abin tattaunawar mu a yau ambatan sabubban da za su taimaka wa mutum gobe kiyama ya tsira a gaban Allah kuma sabubban da za su sa mutum irin sayyidina Uthman wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya aikata daga ranar da ya hada rindinar tafiya yakin tabuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ya aikata ba zai cuce shi ba shi da aka gaya ma wannan amma ya shagaltu ya shiga cikin halin tunani da kai kawo a zuciyarsa har a wuce a yi masa sallama bai san an yi ba lalle wannan abun babba ne a nan ne darasin yake ya jama'a mu kalla abinda zai sa ka tagumi a yau abinda zai sa a zo a yi maka magana a yi maka sallama ba kama ji ba ba saboda sautin bai isa kunnanka ba a'a saboda ka shagaltu da tunani akan wani abu don Allah in mu a zamanin yanzu wannan hali ne za mu shiga ai mana sallama ba mu ji ba galibinmu abin da ya dame mu shine wannan rayuwar ta duniya ba mu karya ba ba mu ci ba ina za mu samo kuɗin da za mu sai kaza ya za a yau rayuwa ce mana kaza da kaza da kaza galibi abin da ya fita da mana hankali shine wannan rayuwar ta duniya su ko can bayan Allah na kwarai da suka gabata wannan tunanin tare da tabbacin da Allah ya ba su annabi sallallahu alaihi ya ba su cewa su masu tsiran ne yan aljanna amma duk da haka suna firgice suna tsorace a cikin razani ba su san halin da za su shiga ba har a yi sallama ba su ji ba amma a kan me suke tunani tsayuwa gobe kiyama Allah ya cece mu ‘ya'yan uwa musulmi daga cikin manya-manyan abubuwan da ya waje ba mumini ya damu da su ya mai da hankali a kai shi ne yaya za a yi ne gobe kiyama ya tsira ya ɗan uwa baka fahimci wannan tambayar ba kamar ana gaya maka ne wannan zaman da kake a duniya ka sani cewa wallahi in gobe baka tsira ba a gaban Allah kuma kana kallo ya sa ka a wuta to gara ka ce a yanzu ina ma ba a halice ka ba a ce an halicce ka ka zo duniya ka tafi da wannan rayuwar shekaru wani talatin wani arba'in wani sittin saba'in wani tamanin ya ga abubuwa da yawa a rayuwar nan wani gaba ɗaya bai ɗau darasi ba babu abin da ya shiga ƙwaƙwalwarsa illa damuwarsa ta yanzu ita ya damu da ita ya za a yi samu kuɗi ya za a yi aure ya za a yi ci kaza da kaza da kaza shi ne babban tunaninsa wannan ci da shaɗin allah ya bai wa dabbobi waɗanda babu hisabi a kansu kai ko da za a yi maka hisabi ya waje ba a ce babban abin da ka mai da hankali a kai shi ne. aljanna za ka gobe ko wuta Allah ya tsare mu daga shiga wuta Allah ya sa dukkanmu mu shiga aljanna to amma wanne sababi ne zai sa ka tsira gobe kiyama a tsayi wadda za ka yi a gaban ubangiji waɗannan su ne sabubban da za mu tattauna a kansu a yau to na farkonsu ba tare da tsawaita ba shine mafi girman sababin tsira gobe kiyama wanda kuma in babu shi babu tsira shine tauhidin Allah kaɗaita Allah da bauta kar ka bari ya zama a rayuwarka ka ɗauki haƙƙin Allah ka bai wani wanda ba Allah kar ka ɗauki wani tawili da za a baka na ganin darajar wani wanda ba Allah ba ya ɗaukaka ka kai shi kai ka kai shi matsayin da yake Allah ne kawai yake da wannan matsayin kada ka bari ka tsaya gaban ubangiji da shi kadai ya mallaki sama da ƙasa shi kadai shi ne mai wuta da aljanna ka tsaya a gabansa da wannan laifin kada ka bari in kana da wannan laifin na jin cewa akwai wani shi ma ya cancanci haƙƙin Allah to ba ka da tsira gobe kiyama ka tsantsance ibadar ka ga Allah shi kadai babu bautar ko wani gunki ko wani mutum ko wata halitta ta Allah ko mala'ika ne ko annabi ko wata halitta dai wadda ba ma mai rai ba kar ka shiga cikin bautarta ka bauta wa Allah shi kadai wajen roƙonka shi kadai za ka roƙa neman agajinka shi kadai za ka nemi agaji a wurinsa neman arzikinka shi kaɗai za ka nemi arziki a wurinsa kuma ka tsantsance tuba zuwa gare shi ka roƙe shi ka risina zuwa gare shi kuma ka so shi sama da komai ka fifita shi kada ka haɗa wani da irin soyayyar da kake wa Allah kai masa abu na biyu biyayya ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da tsayuwa akan hanyarsa babu mutumin da zai tsira ya shiga aljanna wallahi in bai bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama duk yadda yake tsammani yake zato yake kyautata ma wani zato to ba shi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai ya waje ba ka bi ka bi shi kuma ido rufe babu tambayar meye dalili ya ce a yi gabas ka yi gabas ya ce a yi yamma ka yi yamma a sunkuya ka sunkuya ko ka fahimta ko baka fahimta ba banda Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ake ma wannan irin biyayya abu na uku abinda Allah madaukaki ya ambata shine dai karfafa ne ga wannan nabiyun da na farko Allah madaukaki yana cewa wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda ya ɗan'a ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa yakhsha kuma ya ji tsoron Allah wa yattaqihi kuma dai ya kiyaye dokokin Allah duk wannan kalmomi a Hausa muna fassara su da tsoro alkhashiya shi shine tsoron abin da aka sani abin da ka san shi ka tsorace shi shi yasa Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama'u cewa a cikin bayin Allah babu wanda yake tsoron Allah sai waɗanda suka san Allah sai amfani da alkhashiya bai amfani da alkhawfu ko attaqwa taqwa ko ita ce bin dokokin Allah kamar da muka ambata a farkon wannan zance to Allah ya ce wa man wa man yuti Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi kuma ya kiyaye dokokin Allah fa ulaika humul faizun gashi alfaizun masu rabauta masu tsira waɗanda suka ci jarabawa ba jarabawar aji na duniya ba jarabawar rayuwar duniya baki ɗaya ka shiga aljanna ita ce ka samu ko me ake samu babu zancen lissafi Allah maɗauki ya taimake mu al'amura hudu ne ɗan'ar Allah babu tsira sai an same su da'a ga Allah da'a ga manzan Allah tsoron Allah da kuma bin dokokin Allah abu na hudu daga cikin abubuwan da suke sabbaba mutum ya tsira gobe kiyama aikata farilla duk abin da Allah ya ɗora maka na farilla ka rika aikatawa kar a same ka a ajin waɗanda sallah ba ta da kima a zuciyarsu kar a same ka a cikin waɗanda ba su damu da azumi da zakka ba kar a same ka a cikin waɗanda farillar yin biyayya da kyautata ma iyaye ba ta dame su ba duk abin da Allah ya farlanta wajibi ne ka tsayu a kansa wannan shine sababin ka gobe kiyama wani bawan Allah ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah kana ganin in ne sallolin nan guda biyar kuma duk abin da Allah ya haramta na yadda haram ne duk abin da Allah ya halatta na yadda halal ne zan shiga aljanna Eh, haka ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am wannan hadisi malamai suka tabbatar da cewa ashe in mutum ya tsayi da farilla to Allah maɗaukaki zai taimake shi ya tsira don haka karka rika tsammanin ba ka farillar Allah ba sallah ba ta da kima da daraja a zuciyarka kai tsammanin za ka tsira gobe kiyama abu na biyar ya ku muminai daga cikin sababin tsira gobe kiyama kiyaye harshe wannan harshen naka da Allah ya hore maka ka faɗi abin alheri da shi ka kiyaye shi kar ka faɗi abin da zai ja maka fushin Allah kuma ka guji duk wata fitina duk inda aka ce ga fitina nan in fitina ta mamaye al'umma ka lazimci gidanka ka zauna ka tsira kar ka sa baki a abin da baka da hujja a kansa duk abin da ka faɗa game da Allah game da manzan Allah kai ko game da ɗan uwanka musulmi kai magana wadda Allah bai yarda da ita ba za a tsaye da kai gobe kiyama a tambaye ka da ka sa kanka a wannan kejin da ba za ka iya fita ba gara ka kiyaye harshenka haka nan ka kiyaye alƙalaminka da abin da za ka rubuta al'umma ta gani sannan ka yi nadama akan aikata zunubanka sannan kuma ka yi gaggawa zuwa ga tuba waɗannan suna cikin manyan sabubban tsira gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma mu'adhu ko uqbata ibn amir radiyallahu ta'ala anhu yace ya rasulullah man naja ta ina za mu tsira qala imlik alayka lisanak rike harshenka kar ka bari harshenka ya halaka ka dama ba kuna cewa ba a Hausa baki shi kan yanka wuya lalle ku haka ne bakinka shi zai sa ka faɗi abin da za a yanka ka gobe kiyama tun da a nan duniya ma haka abin yake za ka iya jawo kanka halaka saboda abin da ka faɗa to ka kiyaye gobe kiyama kar ka yi amfani da harshen ka wajen wato halaka kanka wal bai tuk. sannan gidanka ya ishe ka mana in ana fitina to ka zauna a gida kar ka jefa kanka cikin fitina sannan wabki ala khati'atik ka rika kuka akan zunubanka wannan ya ishe ka tashin hankali ba ka zauna ka zagi wancan ka ci mutuncin wancan ba daga cikin abubuwan abu na shida ko na bakwai kada mutum ya rudu da aikinsa kada ka je kana ganin cewa aika aikata aiki kaza na alheri ka tsira babu abin da zai same ka a'a ka rika tsoron shin Allah ya karbi ma aikin ko bai karɓa ba Na nafilfilinka da azumin nafila da kake da sauransu da salloli shin Allah ya karba ko bai karba ba ka ji tsoron Allah akan haka ka riƙa fatan Allah ya karba kuma ka roƙe shi karbar sannan abu na kusa da ƙarshe a koma komawa ta gaskiya fakewa ta gaskiya ka fake da Allah ka koma zuwa ga Allah ka roƙe shi tsira kullum ka sa goshinka a ƙasa ka nemi Allah ya yafe maka laifuffukanka kuma ka gaya masa ba ka da inda za ka je in ba wurinsa ba Allah maɗaukaki muke roƙo ya tsare mu kuma ya sa gobe kiyama muna cikin masu tsira abu na ƙarshe ya kai bawan Allah kafratul istighfar yawaita istighfari sababi ne na tsira gobe ƙiyama. Allah maɗaukaki yana faɗi wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa an tafi? Allah bai kasance zai azabtar da mutane alhali kai kana cikinsu ba Allah ne ke gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam cewa muddin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai ba za a yi wa al'ummarsa irin abin da aka yi wa al'ummomin da suka gabata ba shi yasa muke zaman lafiya a wannan al'ummar Allah ya yi alkawarin ba zai halaka ta irin yadda ya halaka adawa da famudawa ga annabin a cikinsu a tsayar da shi shi kadai a halaka su Allah ya alkawari in dai annabi sallallahu alaihi yana cikin mu to ba za a halaka wannan al'ummar ba wa ma kana Allah wa anta fihim Allah bai kasance zai azabtar da su alhali kana cikin su ba sannan ya ce wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun to kun ga sababin ƙarin sababin tsira a cikin mu yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya karɓi ransa baya tare da mu a duniya amma ya bar mana abinda in muna yinsa shi ma Allah ya yi alƙawarin ba zai halaka mu irin wancan halakawa da aka yi wa al'ummomin da suka gabata ba wannan abu ne ya bar mana istighfari muddin mutane suna lazimtar istighfari da koma zuwa ga Allah to Allah ba zai halaka wannan al'umma ya jama'a ashe kenan muna da hanyoyin da za mu tsira shi yasa sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ajibtu liman halaka wan najatu ma'ahu na yi mamaki mutumin da zai halaka alhali ga tsira daga halakar yana hannunsa faƙila sai aka ce wa ma hiya ya wannan abu ne wannan wanda kace shine tsira wanda zai hana mutum halaka qala al-istighfar shine istighfari duk abin da ya dame mu mu koma mu roki Allah mu mutuba mu gyara ayyukanmu Allah zai mana maganin abin da ma ba ma tsammanin akwai shi ina ce matsalolin duk da suka dame mu yanzu ‘yan kaɗan ne waɗanda muka sani akwai wasu abubuwan da ba mu san su in muka koma zuwa ga Allah muka fake zuwa gare shi to shi zai mana maganin abin da muka sani da abin ma da ba mu sani ba ya ɗan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka kada mu bari mu ruɗu da wannan gida na duniya domin kuwa jin daɗinsa jin daɗi ne na ruɗe zai ruɗe ka kana samun duk abin da kake so zai ruɗe ka kana da matsayi zai ruɗe ka kana da kaza da kaza da kaza amma babban abin da za ka yi tunani kuma ya hana ka bacci shine ya za ya za ku yi da ubangiji gobe in ka tsaya a gabansa wannan tambayar ya kamata ko ya wajaba manyanmu da ƙanananmu ta zama ita ce take hana mu bacci irin yadda ta rudi sayyidina Uthman ta hana shi nutsuwa har a yi masa sallama bai ji an masa sallama ba ya Allah muna roƙonka Allah ka tsare mu Allah ka sanya mu cikin bayinka na ƙwarai Allahumma salli ala Muhammadin ali وعلى kama محمد كما صليت على إبراهيم ali ibrahim إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ali محمد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 muna roƙonka ya Allah kai mana rahama duk abin da ka wajabta Allah ka ba mu ikon aikata shi duk abin da ka haramta Allah ka ba mu ikon nesantarsa Allah ka sanya mu a sahun farko a cikin mutanen kirki Allah karka halaka mu saboda zunubanmu Allah karka halaka mu saboda laifuffukanmu Allah ka kintsa mu Allah ka dora mu akan tafarki madaidaici ya Allah halin da muke ciki na tsanani a wannan rayuwa da yunwa da fatara da rashin zaman lafiya da abin ma da mu sani ba ya Allah babu mai ɗauke mana shi babu mai mana maganin sa in ba kai ba ya Allah muna roƙonka duk sababin da zai sanya mu fita daga wannan hali Allah ka yassare shi duk sababin da zai sa wannan hali ya ci gaba Allah ka kauda shi ya Allah ka haɗa kanmu ka sa san juna a tsakaninmu wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad